bari mu yi lectures kan eh, wanka kima mijinki wanka ko yawwa wanka kima namiji wanka kima tsoronki, ko mijinki wanka ba ku sani ba ba mu kaɗai ne muna so a dinga mana wanka ba ko ba ka ba su ma suna so abin amma ga suna fitan ko to bari dan ba ku mi yau za mu yi ba wai sosai ba kina dawowa daga aiki dama kin ga kin shirya ruwan wanka kin saka ketu da riga zafi ko ko ba ka ba kin kai zaki sirka roki shiga da shi cikin bathroom ya cike ki ya ci abinci ya gama baby zo ka shiga kai wanka zai ce miki ina zuwa mai yiwuwa ba kowa bane yana so abin amma majority suna so dan maza ma su suna son gata kamar da muke so mata so za ki shiga da shi baby zo kuma ya shiga yana shiga kina dan yi wani irin kallo kina rurruke shi nan ya riga ya dora tawa ya shiga cire mai tawa ki aje to muddin kin ga kin cire tawa din nan mai yiwuwa za ki gan gaban shi akwai suma domin maza ba su da ba kowa ne a ta ne aski din nan ba su da lokaci ko ba ka ba wani ba da tuni amma ba shi da lokaci sai ki ce mishi bari maka aski ko ba ka ba za ki ɗauka shi mistik za ki sayar da shi za ki yi mishi askin nan ki yi mishi hada hamata ki yi mishi duka ko yana yi clean kin ga zai ce da cewa wannan ta kula da ni zai san da cewa a'a ashe dama wannan tana da irin idea din nan shi dama za ki yi mai wani abin ko ba ka ba to ki mai askin nan kin gama sai ki ce mishi to bari maka wanka ko ranan shine ya zama miki yaro ki shi shine ya zama baby ko dama an ce mazan mu sune yaran mu na farko ko to kika gama zaki mai wanka zaki zuba mishi ruwa a jiki doka soso kina kaman kina goge mai jiki in kin kai bayan shi zaki dinga yin kina yin indi romantic way kina yin mishi kina yin kina yin kina yin zaki gan shi ma ya fara jin daɗi abun zaki gan shi ma zai rungume ki zaki je wanka ba zaki sa kaya ba ko ba ka ba ke ma zaki je zaki wanka za ku wanka tare ne ki je mai to zaki gan shi ma zai ce bari ya miki bari ya goge miki baya to haka ne kuna yin kingan kina yi ka ki gane za ki ga yaron gobe ki kamu ki gane a wurin ma sai ya bai faru ko ka ya shiga daki ko ba ba to ne wanka ma ya fi daɗi ko ba ku sani ba na wanka muddin kina ma mijinki wanka kin fara yi dinnan kin ga sai ji shawon ki ya shige shi a wurin bai zai ya bari ku shiga daki ba a wurin ku zaki gan ya fara to ai duk bai bace ba ko ba ba ko ina wani ya ce ko a kitchen ko a dining ko a bathroom ko a ina za ci ko to naki ne ba wanda zai tambaye ki bashi ko zaki ci inda kina so ya fara wurin ma kina bai wanka ce na so sai ki kyale shi ki bashi ya yi abin da yana yi ya yi ya gama sai ku fita ko ai bai baci ba ki mishi ko ba ka ba to gobe zai so da cewa ya dawo bai wankan nan tare ko kuma shi ma zai ce to yau shine zai miki wanka kin gani kun fara kenan ko ana cin gaba before you know it zai ki gan ya fara wani abubuwan da dama baya ya miki in ku fara wankan nan kama ki gane kinga ya canza ko ba ba ya fara wani sabu ba ababe kinga yana miki kama ki gane kila yana dawa yau ya ga wani atamfa hanya saki gane siya kawo miki ko kuma a ya ga wani gold zai siya ya kawo miki yana zuwa ya ga irin su ijabin nan zai siya ya kawo miki domin ne kin burge shi ko muka san maza suna son burgewa ba kin burge shi sannan kuma mata barin ba ku wani like